Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, 25 da masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa rediyo kuma su a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 29 ga watan Satumba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da nazar Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa dalilin samun izinin kama matasan arewacin Najeriya da suka ba 'yan kabilar Ibo wa'adin eh, su bar arewacin kasar shine domin ƙoƙarin tabbatar da doka duk da cewa kuwa matasan sun janye wa'adin tun daga baya. Haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Kada a manta, za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira kuma ita ce biyu sufuli biyu, biyu sufuli biyar, biyu shida biyar biyar sai a ƙara da alamar tara wato plus sannan a sa ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga labaran duniya. masauraro assalamu alaikum jami'an gwamnati sun ce kimanin mutane talatin ne aka kashe a yau juma'a yayin da mayakan alshabab suka yi wa barikin soji da rarmikiya tsagirin alshabab sun kai harin kan wani barikin soji da ke garin Bariri, kilomita 47 kudu maso yammacin mogadishu da motoci biyu na 'yan kunar bakin wake waɗanda mayakansu suka mara wa baya da manyan bindigogi da gurneti da kuma rokoki da ƙananan makamai da yake magana a gidan rediyon gwamnatin somaliya general shego ahmad kwamanda mai kula da barikin sojin ya ce sojoji goma sha biyu da kuma 'yan tsagerun guda goma sha takwas ne aka kashe a yayin da bangarorin biyu suka yi musayar wuta a halin da ake ciki kuma jami'ai afghanistan sun ce dan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin 'yan shi'a a babban birnin kasar wanda ya kashe akalla mutane shida da kuma raunata wasu ashirin da bakwai. kamar ta girke dubban dakaranta a yankunan arewa maso yamma da kuma maso eh, yammacin sassan kasar masu magana da harshen turancin sarauniya domin dakatar da shirye-shiryen da 'yan aware ke yi na kaddamar da 'yancin kai a ranar 1 ga watan oktoba wato ranar lahadin nan mai zuwa kenan kafin wannan ranar matasa sun yi watsi da kiran da 'yan siyasa da kuma shugabannin al'umma suka yi na zaman lafiya matasan sun kai hare-hare kan gine-ginen gwamnati da kuma sojoji da kuma kada tutar da suka ce ta sabuwar ƙasar ce kimanin mutane 700 akasarinsu matasa ne suka rika ihu suna kai hari kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda a garin ekok da ke kan iyakar ƙasar matasan sun yi ƙoƙarin tsallakawa cikin najeriya ta jihar enugu domin sanarwa da jama'a cewar an kafa sabuwar ƙasa amma jami'an shige da ficin najeriya suka hana su shiga 'yan awaren sun yi alkawarin tabbatar da 'yancin kansu ne a ranar 1 ga watan oktoba kuma sun ayyana wani mai suna Julius Ayuk Tabe wanda ke gudun hijira a yanzu a matsayin shugabansu. Iraki ta fara aiwatar da umarnin hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin sassan kasar da ma'uwa duniya da yankin Kurdawa bayan da yankin ya gudanar da ƙuri'ar raba gardama da nufin ayyana 'yancin cin gashin kai. da hana jirgin ƙarshe daga ƙasa da ƙasa zuwa da tashi daga yankin na kurdawa yau juma'a ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka hallara ɗauke da balan-balan da bayanai da suke cewa a nuna jin kai da tausayawa da kuma ƙauna yayin da suke tsaye a wajen tashar jirgin sama masu zanga-zangar sun bayyana fatar bagadaza ta sassauta ƙudurin ta na hana zirga-zirgar jiragen sama a yankin na kurdawa gwamnatin ƙasar iraki ta kira ƙuri'ar gardamar haramtacciya kuma ta yi alwashin tilastawa yankin na kurdawa da ci gaba da kasancewa kaucewa bangaren kasar a martaninta shugabannin yankin kurdawan sun ɗauki matakin bijirewa suna kiran da a gudanar da shawarwari na yadda yankin zai kasance mai jin mai zaman cin gashin kansa ne labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da sanarwar janye dukkan ma'aikatan diflomasiyarta waɗanda ayyukansu ba wajibi ba ne daga ƙasar cuba a zaman martanin hari kan jami'anta da ya jibanci lafiyarsu sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda ke kan hanyarsa zuwa china shine ya bada wannan sanarwar cewa amurka za ta kyale eh, ma'aikata kalilan ne a ofishin jakadancin har sai cuba ta ba da tabbacin kada lafiyarsu cuba ta ce amurka ta ɗauki wannan shawara a gaggauce kuma hakan zai shafi hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. To daga ƙarshe babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Alhamis ya yi kira da a ɗauki matakin gaggawa na hana mummunan yanayin da jihar Rakhine da ke arewacin Myanmar take ciki. inda ya ce inda fiye da rabin miliyan akasari musulmai 'yan kabilar rohingya suke gudu zuwa makociyarta bangladesh a watan da ya gabata gataras ya faɗa a wani zaman kwamitin sulhu da tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda yake cewa al'amarin yana zama matsalar gaggawa ta 'yan gudun hijira fiye da kowace a faɗin duniya hukumar da ta tattauna akan matsalar sau uku a cikin sirri a watan da ya gabata amma wannan shine karo na farko tun shekarar 2019 da kwamitin ya yi magana akan mayamar a bayyane a halin da ake ciki kuma torere ne da aka yi akan wata gada jirgin kasa a babbar cibiyar kasuwancin india ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 22 yayin da wasu fiye da 32 suka ji raunuka a sanyin safiyar yau juma'a labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji da farko, gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa dalilin samun izinin kama matasan arewacin Najeriya da suka ba 'yan kabilar Ibo wa'adin su bar arewacin kasar shine domin kokarin tabbatar da doka duk da cewa matasan sun janye wa'adin tun daga baya. Wakilin sashi Hausa na murya Amurka, Isa Lawal Ikara na da karin bayani. gwamnatin jihar kaduna ta ce dalilin samun izinin kama matasan arewacin najeriya nan da suka bayo 'yan kabilar ibo wa'adi shine kokarin ganin an tabbatar da doka dukko da yake kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun janye wancan wa'adi tun a baya. Da yake karin haske game da sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar a kan maganar kamo matasan arewacin wannan kasa. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce ko ma menene dai dole doka ta yi aikin ta. To ai ka san mu muna aiki ne da doka da kuma oda. daga lokacin da mutum ya karya doka ko yawa doka a ya zama wajibi a nemo mutum kuma doka shari'a ta yi aikinta. Amma dai ba ku ganin tunda sun riga sun janye maganar wancan wa'adi da suka baiwa 'yan kabilar Iba kama wannan mai da hannun agogo baya ne a ce kuma ana neman su a kama. In irin wannan abin kuma ya faru gobe kuma fa ya za a yi. To yanzu kana nufin cewa sai mutum kawai ya yi wani abu wanda zai tada wa mutane hankali daga bisani kuma sai ya juyo ya ce a ai ya janye ko wani abu a'a ai doka ake magana a kai ba wani abu bane na son zuciya doka ne ake magana a kai da kuma rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu ka san wahalar da gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro suke ciki ka san abubuwa wadda ake ta yi wadda har aka kai inda aka kai a yanzu. Kuna ta maganar doka wace doka ce tsantsa su matasan suka saba wadda ta sa ake ta neman su. Ka duba penal court na arewacin Najeriya ko kuma penal court wadda ake aiki da shi a jihar Kaduna. An sabawa sashi na saba'in da takwas, sashi na saba'in da bakwai, sashi na ɗari uku da saba'in da uku, sashi na sittin da shida da kuma sashi na arba'in da tara ba wai maganan son zuciya ba ne ba wai maganan siyasa ba ce ba wai maganan addini ba ne ko kabilanci ana maganan bin doka da oda ne. To ko ina makomar kokarin da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Borno yayi na ganin cewa waɗannan matasa sun janye wancan wa'adi da suka bayar kuma aka cimma nasara? Gwamna Kashim Shattiman jihar Borno ne kawai zai iya bada wannan amsa. gashi kuwa mai magana da yawun shi alhaji isa gusau ya ce da shi da gwamnan ba za su ce komai game da wannan magana ta kama matasan arewacin nigeria ba sai dai kuma alhaji abdulaziz din da ke magana da yawun kungiyar arewacin nigeria da ake so a kama ya ce yana da ta cewa wato mu mun kalli abin ta bangare biyu ne na ɗaya dai idan kotu ta ba da wannan bench warrant takardar izinin a kama mutum kotu ne za ta ba 'yan sanda su je su kama mutum ba za ana ba gwamna ne ya je yayata a rediyo ya ce an bashi takarda ya na kama mutum ba to abin da ya sa ya yi wannan shi ya haifar da tunaninmu na biyu abin da suke so shi ne su kawo tashin hankali a arewa don abin da ake so kenan abin da su ipop ke so kenan mu ya musu arewa shi kenan kasa ta lalace a hannun ɗan garinmu ɗan arewa abdulaziz magana ake ta cewa wannan kungiya ta ku ta da hankalin al'umma game da wancan wa'adi saboda haka da kun ce kun janye ya kamata ita doka ta aikin ta abin da suke yi yanzu shine mata da fitina tunda ai wancan maganar first october mutane sun mamanta da wanda zai kaga har an nuno gawawwakin yan uwanmu amma mun iya taya mutane su yi hakuri su kai hakuri kuma maganar first october ai an manta da ita wannan maganar da yan rufa'i da gangar kuma yayi yasa ya runtuma ya je gidan ya je kasuwa ya kwarmata saboda mutane su tashi su yunkuri su ji haushi. Ita gwamnatin jihar kuma cewa take tare da kuka a Kaduna kuka ambata wancan wa'adi na wancan lokaci shine kuka saba wa doka da shi. Ai sai ya faɗi laifin da aka yi shi fa duk abin nan fa da aka yi wa baya kasan. To wai abin da muke faɗi ba maganan kotu ake maganan shari'a waye ne me mu ba ko wanda ne mu tunda aka fara abin nan sai dai mu a rediyo ana wani ana wani ana wani hargowa kawai shi dai tsohon wa'adin da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka bayar na ficewar yan kabilar Ibo daga arewacin Najeriya domin komawa gida zai zo ne a ranar litinin ta makon gobe duk ko da cewa tuni su matasan sun riga sun ce sun janye wancan wa'adi da suka bayar a baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to madalla a gaida isa lawal yau rana ce da ba mu da wani maudu'i da za mu tattauna a kan shi amma za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar

ni ne alhaji kirkirau yawa to saboda na ji labarin ka ne wai kai ne baka so a ba wani sai kai saboda haka na zo in tambaye ka dalilin da baka so a ba wani sai kai dalilin da yasa ba na so a ba wani sai ni da arziki a garin waɗansu banda a garin da arziki a garin ku banda a gidan da arziki a gidan ku banda a ɗakin ku da a ɗakin ku banda a kunka ya kace da wannan amsa ta wannan amsa ta ga me na ta ba sai an kwana duk <laughs> barka da wuta barka da goga san da wuta amma dawo ne da kayan tambayar nan tawa har yanzu baka hakura ba na fa zan hakura ai kirkira ce sana'ata Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla muna nan muna sauraron ku layukan ba buɗe suke muna jira sai a kira kada a manta a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya sannan a sa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar domin a kira a bayyana ra'ayi to mun samu kira na farko daga funtuwa wane ne daga funtuwa Iban jama'i barka da aiki da fatan hannun wuni lahiya sunana Usman Manika ne Rorot Funtuwa. To Haji Usman muna jinka. To, ni dai a wannan rana da kuke bamu domin bayyana abubuwan da suka suka tsaya mana. To, ni dai yau kira ne zan yi ga shugabanninmu. Duba da mun yi shekara hamsin da bakwai da samun yancin kai ya kamata a sauya salon mulki ganin yanzu ko ina an ci gaba musamman ma muka duba inda indi kana nan kana jin mu eh, Usman Malika eh ina jinka muna fatan to bana gaskiya shugabanninmu su masu mai da hankali domin kawo abubuwa na ci gaba wanda za a dinga yi musamman ma kayan kere-kere da dukkanin waɗansu abubuwa na more rayuwar ƙasa da fatan za a tashi lafiya na gode suna na usman manuka mai rorar tunto a tashi lafiya to mun gode yanzu kuma bari mu garza jihar kaduna waye da kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam sarafilu barka da yamma ibrahim jarmai ne kata malam me sunan naka? Jarmai barka da aiki. To barka da ya sunan mai magana? To alhamdulillah sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Musan Garo kenan to muna jin ka. To alhamdulillah ni yau ina so dan janyo hankali akan mutane al'ummar Najeriya ne. Kamar ma mu 'yan jihar Kaduna ya kamata a gaskiya al'umma mu dage da addu'a domin irin wannan abubuwan da muke ji yana faruwa kamar na sa can mutane tunda abu ya kai ga a sace kwamishinan mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna ai kaga abin ya riga ya yi nisa don haka gaskiya al'amari ya kamata waɗannan mutane idan aka kama su a tabbatar wa ana zartar da hukunci mai karfi domin ya wuce kan talaka ya wuce kan mai kuɗi ya kai kan hukumar ma da suke tsaro ya kai kansu to kaga wannan abun ba karamin tashin hankali ba ne da haka muna kira Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya kare mu kuma ya kiyaye mu ya kara baba Bahar lafiya kuma muna fatan baba Bahar zai duba talaka da suka zabe shi da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode to madalla bari mu gare mai duguri wa magana daga Maiduguri. da Idris Nuhu waziri ne yake magana. To Malam Idris muna jin naka. ka. To barka Ina so in yi magana ne game da korafi da mutanen Najeriya suke game da situation da muka samu kanmu a ciki. Hmm. To ina so su gane cewa fa shekarun da aka yi a baya ana bata Najeriya zai yi wahala a ce a cikin shekarun kankanin kwanaki wai mutane suna korafi gwamnati ba ta yi kaza ba ta yi kaza ba. su gane fa gyara ne ake yi ba wai barna ake ba sharri da kutun gula da pdp suka yi a ƙasa ba ƙaramin sharri ba ne ko ba ƙaramin tashin hankali ba ne wannan tafiyar da ake yi in 'yan najeriya muna so mu zauna lafiya illa ya ka ce mai ta addu'a allah ya ba shugaban ƙasa nasarar tafiyar da ƙasar nan bisa ga adalci kuma wannan abin da mutane. to ma dalla mun gode bari mu garzaya jihar taraba wa ke magana daga taraba. Alhaji Shaibu Sule daga Taku. To muna sauraron ka. Eh, mu matsala da muke da shi a jihar Taraba nan hukuma ne sun dami mu hanya da yawa. Kuma da shugaban 'yan sanda ya ce bar daga shingaye gaba da masu daga ba. Wallahi suna karɓar goro in ka ce kai face. Eh, mai magana alayi Shabu Sulemaji na shi da Liliyan Tako. To shi kenan to Allah sa hukumar da aka yi magana domin su sun ji. Sau mu garza jihar Kebbi. Wa ke magana daga Kebbi? Wa alaikum assalam. Bilyamini Umaru Shehu. To Bilyamini muna sauran ka. Wallahi dangantar da sama shugaban arewacin Najeriya na matasa ba a yi ma 'yan Najeriya alishi ba. Don abin da ya saka ga irin takurawa da gaba kai mara wallahi ta yawa ku zo gurin tuku duba ku gani irin takura wanda aka yi mana wace irin takura aka yi muku wala ba na jin ka sosai kaɗan daga murya wace to madalla bari mu garzaya jihar yobe wake magana daga yobe na yobe kana ji na to ya sunan malamin sunan Usman. To, muna sauraron ka. To, ni dai kamar yadda kullum nake magana cewa na neman ku sama da su ɗari uku ban same ku ba su yau. To, gashi Allah ya ka same mu yau. To, abin da nake so dai ina son 'yan Najeriya su zamanto cewa masu yi wa shugabansu addu'a. A game da halin da wasu mutane suka sako su kasa a gaba don neman taɓarɓarewarta. to Allah kuma ya mayar musu da aniyarsa a kan su ko su waye su kuma su zama Buhari Allah ya kara masa lafiya. Tuma da la mun gode sai kuma mu ketara zuwa jihar Neja. Waye daga Neja? Sabibi Malam Malam daga babban tunga kafa lokal government Neja State. To muna sauraron ka Malam Malam. A gaskiya ina ba 'yan Najeriya shawara. Hmm. a wannan lokaci da muke ciki ba abin da ya kamata mu illa mu yi wa Najeriya addu'a don neman ci gaba da zama lafiya. Kuma muna yi wa shugabanmu Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya ƙara mishi lafiya. Tuma dalla bari mu garza jihar Bauchi. Daga Bauchi wa ke magana daga jihar Bauchi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna magana da Sama'ila wa kasin ma da karamar hukumar da jihar Bauchi. To muna sauraron ka masu maila To a ranar yau dai muna murna ne da kuma alhamdulillah mun tafi sallah lafiya. Kuma alhamdulillah muna ƙara biya wa Allah mu shugaba Muhammadu Buhari ba shi lafiya ya kuma ƙara taimakonsa a kan shugabancin da alƙawuran da ya ɗauka. Sai Allah ba shi damu da kyau. ina ƙara godiya ma Allah shugaban Muhammadu Buhari ya duba alƙawuran da ya ɗauka ma 'yan Najeriya a kan noma. To da labarin mu garza jihar Edo waye ke magana daga Edo? darbisa Salawai ne daga daga Edo State Katsina. To muna jin ka. Muna sauran ka. Ina magana kan wani irin wannan maganganun da mai girma gwamnan jihar kaduna yake malam nasiru yan rufa'i wato su ba su ganin irin cin kashi da cin huska da aka wajen kashe yan uwanmu da sauransu aka zo kuma aka ba mu haƙuri muka zo muka haƙura sannan kuma su waɗannan mutanen a zo a ce yanzu za a kama su yanzu an yi mana adalci kenan to to ya sani fa irin wannan maganganu su suke kawo tashin hankali da sauransu domin wallahi shi dai muke sadaukar da rayukan mu wajen kare waɗannan mutanen dan ba su duk to ma da Allah mun gode saura daga kogi wake magana da kogi kuna magana da mai anguwa rabiu daudawa to malam rabiu muna sauraron ka ranka daɗe muna muna muna mika kukanmu ga irin wa'annan abubuwan da ke faruwa akan gwamnati hmm. da Allah saboda wayannan abubuwan dukkan al'amarin a rika kallon abin da ke faruwa a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya dukkan muna fata a zanna lafiya ne ko ina. To Allah ya sa wanda aka yi wani kira domin su sun ji. Bari mu ketala jihar Jigawa. Mai magana daga Jigawa. assalamu alaikum gidan rediyon Amerika. Ah, mai magana Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ah, ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To A yau ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa 'yan yankin nan na kudu da fafutukar Niger Delta. To ni kira na ga wa'annan bayan Allah do Allah do annabi su ajiye makamansu. Domin dukkanin ɗan Najeriya ɗaya ne kuma 'yan kudu suna zuwa arewa za ka ga mutumin kudu ya zo har cikin ƙauye ya zo ya zauna lafiya mun zauna da shi lafiya. to don haka su ma don Allah mutanen mu na kudu su kyale mana su su zauna lafiya kowa yana da incin da zai zauna a ko ina inda dan Najeriya ne tare da fatan za su ajiye makamin su kuma muna addu'ar Allah ya zauna da kasar mu lafiya mun gode gidan rediyon Amurka daga rabi'i Musa si daga nan Zaburan da karamar hukumar Kaugama ma jihar ta Najeriya to madalla a nan kuma zamu mu dakatar da daukar wayoyin namu sai idan Allah ya kai mu sannan zamu mu sake dawo muku da wani sabon shirin To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu kuma na cewa karfe hudu eh, da minti minti hamsin da hudu. To yanzu kuma sai a shirya domin a saurari shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. malamin kwallon kafan kasan jamhuriyar kamaru ugo bros ya fitar da jerin sunayen wanda za su taka leda a yayin da ƙasa take neman gwamzawa da ƙasar algeria kan tankaɗen da da ake yi na ƙasashen da za su je gasar cin kofin kwallon kafa za a gudanar na duniya a ƙasar rasha a shekarar takwas mai zuwa ko da yake ƙasar jamhuriyar kamaru ba za ta samu halartar gasar ba sai kuma gasar kaka an wannan shekara na ƙasar jamhuriyar kamaru a shekarar bakwai an da yanzu haka kula-kula ɗin kasar sun kwashe makonni 33 suna fafatawa a tsakanin su kulob din edan ita ce ta farko da maki 63 sai kuma kulob din koton ta garin garwa ita take da matsayi na biyu da maki 55 kana ta uku kuma ita ce kulob din apejes da maki 50 waɗanda suke jan layi kuma kulob din rasin ita ce ta goma sha shida da maki 36 sai kuma ta goma sha bakwai ita ce kulob din leon blese da maki 28 kulob din kanon. ta birnin Yawunde ita ce ta goma sha takwas da maki ashirin da shida Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a ƙarƙashin jagorancin shugaba trump amurka ta yi tsayin daka wurin ƙare haƙoƙin bal'adama saboda ta himmantu kan batun zaman lafiya kamar yadda mataimakin shugaban ƙasar mike pence ya faɗa wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a kwana-kwanan nan kalaman na pence ya taɓa batun kiraye-kiraye na sauye-sauye a hukumar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma unhrc ya ce majalisar ɗinkin duniya tana gudanar da ayyukanta ne bisa dokokinta da suka hada da ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙasa da ƙasa wurin inganta ba da ƙwarin gwiwa akan mutunta haƙoƙin bal'adama da kuma ba kowa 'yancinsa. As we look at the membership of the council today, we see nations that betray these timeless principles upon which this institution kamar yadda muke kallon wakilan majalisar a yau muna ganin wasu kasashe wakilai a cikinta waɗanda suke cin amanar waɗannan manufofi da a kansu aka kafa wannan majalisa ta ɗinkin duniya a yau hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya tana karɓa kuma tana marhabi lale da waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen keta 'yancin bil'adama mataimakin shugaban ƙasa ya lura cewa cuba tana cikin wannan majalisa duk da tarihinta na daniya wata ƙasa kuma venezuela wacce ita kuma take gurgunta tsarin demokaradiyya kana tana ɗaure 'yan siyasa da suke adawa da ita pence ya kuma yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta sauya ajandanta a kan Isra'ila ya ƙara da cewa ita ce ƙasa ɗaya tilo da majalisar take da ajanda a kanta. Bugu da ƙari a kan kiransa ga yin garambawul a hukumar kare haƙƙin bil'adaman Pence ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen duniya baki ɗaya su yi aiki kan take haƙƙoƙin bil'adama ba da faɗar baki kaɗai ba, tare da jajircewa da nuna bajinta. Ya kira ta musamman ga rundunar tsaro ta Bama da ta daina cin zarafin musulmin ƙabilar Rohingya, mataki da ya tilasta wa dubun dubatar su arcewa daga gidajensu. Ya kira ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen wannan zub da jini. ta sauya ƙoƙarinmu da garan bawul ga wannan babbar majalisa da sabunta ƙwarin gwiwa da ƙarfin zuciyan faɗar gaskiya ko da a yaushe ko kuma a ina ake take haƙƙin bil'adama ko barazana ga zaman lafiyar duniya in ji mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya ce za mu ƙirƙiro kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa za mu inganta makomar zaman lafiya a duniya sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Tuma Dalla wanda kuma ya kawo mu ga labaru a wannan karan a takaice. To jami'an gwamnati sun ce kimanin mutane talatin ne su aka kashe a yau juma'a yayin da mayakan alshabab suka yi wa barikin soji tarar mikiya. tsagerin al-shabab sun kai harin kan wani barikin soji da ke garin bariri kilomita 47 kudu maso yammacin mogadishu da motoci biyu na 'yan kunar bakin wake waɗanda mayakansu suka mara baya da manyan bindigogi da gurneti da kuma rokoki da kananan makamai a can ɗaya bangaren kuma a afghanistan a jami'ai sun ce ɗan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin 'yan shi'a a babban birnin ƙasar wanda ya kashe akalla mutane shida da kuma raunata wasu Kamaru ta girki dubban dakarunta a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar sassan kasar masu magana da harshen turancin sarauniya domin dakatar da shirye-shiryen da 'yan awari ke yi na kaddamar da 'yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba wato ranar Lahadin nan mai zuwa. Kafin wannan ranar matasa sun yi watsi da kiran 'yan siyasa da kuma shugabannin al'umma inda na zaman lafiya. Matasan sun kai hare-hare kan gine-gine gwamnati da kuma sojoji da kuma kada tutar da suka ce ta sabuwar ƙasar su ce. da takaitaccen labarin mu kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie da ta hada shirin da kuma da umarni da injiniya mai nawa Mr Thomas ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum